tutan dole mata addu'a tutan ƙasar Nijar ne Allah saka wajen da alkhairi sannan kai ɗan Najeriya zan tambaye ka wanne dan ta'adda ka sani wanda ya gagara a Nijar ya tsallako Najeriya aka kama shi yau ga ɓaleri ya gagara a Najeriya yana tsallakawa sun kama shi kuma za a hukunta shi daidai da abin da yi saboda haka ECOWAS eh, wallahi an ji kunya Allah ubangiji ya saka wannan tutan da albarka da ƙasar Nijar Allah saka mata da alkhairi yau addu'an wallahi har tutan ku zan yi wa saboda kun yi rawar gani ECOWAS eh, ta muku abin tsiya yau kun saka da alkhairi Allah ubangiji ya saka muku da albarka wallahi tallahi ni dai ban taba jin wani dan ta'adda da ya gagara a Niger yana zuwa Najeriya aka tafke shi aka ba su shi ba ni wallahi ban taba gani ba amma ga Baleri yau ya gagara shekaru da shekaru ana neman sa yana tsallakawa Niger sun tafke shi Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi ba munafunci a Niger ba munafunci a zakatan sojoji su wallahi ba munafunci amma mu dai kasan wallahi dai addu'a ba za mu zagi kowa ba amma wallahi akwai munafunci a Najeriya mu fito mu faɗi gaskiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwana Nijeriya ina mana fata alkhairi saƙo ne nake son iza ga mu masu albarka Allah ya sa su ji wannan bidiyo nawa ina umarta ‘yan uwana ku yi fartaje wannan bidiyo ya taimaka Simon domin shugabanni na su ga wannan bidiyo ya kamata eh, kiran da muke yi ga shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani a ɗauko irin dokan nan ta da ta zamanin sai kunci wadda 'yan kasu ake hidda daga cikin kasu su zo suna noma tsakanin noman shinkafa tsakanin harkokin gandari abubuwan da suke iya sa ƙasa ta ci gaba yau in kaddi ba gani Nijar muna da wurare inda ya kamata a ce ayi furaji furaji cikin ma da nan inda wannan sample prisone da firizone politik wanda ya kamata a zanta da su can suna noma tsakanin noman cereal abin da shayi haci ko wake da sauransu ci gaba ne ga ƙasa ko kuma suna yin ayyuka abin da ya muna da duwatsu wanda ake iya a sarrafa su a ayyuka da su yan kan suna iya zuwa sai wannan ayyuka ya da a ce ɗan kaso yana zamna cikin gidan kaso sai dai ya yi sana'a can ya yi komi kuma gwamnati na ci da shi a lorke talaka suna cikin yiwuwa a lorke akwai gidajen marayu wanda suke son tallahi kina yan kaso nan tun da kaso ne suke yi ule da suna zamna cikin kasu a zan hidda suna yi wajen noman shinkafa wajen harkar jardinage wajen harkokin abin da zai iya ka ci gaba cikin ƙasa wannan duka abu ne wanda ya kamata a ce 'yan kasu suna yi ne a da zamanin sai kunce 'yan kasu suna taya ana taya da su cikin daji suna shibke-shibken itatuwa da sauransu suna yin abubuwa ga sunan da hayoyi da sauran duka 'yan kasu ake hidda suna yi to ya kamata a ce wannan doka an maido da ita kenan suna iya a samu ci gaba gare su kuma suna iya nan ta wannan wuri ana ci da su amma yau ka gani Nijar muna fama da talauci da dama amma gidajen kasa suna cike da mutane makin kuma gwamnati na ɗaukar ci da shan su kuma su ba su yin komi kuma suna zamani ya kamata a zan hidda su suna taya suna yin ayyuka cikin ƙasa wanda zai iya ka ci gaba cikin ƙasa yau in ka ɗauka ƙasar shin ka ɗauka ƙasar indiya 'yan kaso ne suke yin ayyuka da dama wanda suke ka ci gaba cikin ƙasa wannan ina muna fata alheri yan uwana Allah shi hada kawunan mu Allah ya sa mu gane baki daya Allah ya hada kawunan mu amin ya hayyu ya qayyum malumin mu ku ci gaba da addu'a Allah ya ba ƙasa mu nijar zaman lafiya amin ya hayyu ya qayyum jama'a assalamu alaikum ni da na sani mace mai mutunci da daraja wadda take jinin haila wadda ɗaya sunna ce wallahi ba za ta iya kallon ɗa ba ta ce mai bawa da haka wannan saƙo na wannan mace wannan ba ta daga cikin mata masu mutunci masu daraja kuma ba wai nasiha ce za a mata ba a'a za a maida mata daidai da abin da ta gayi ne wallahi a matsayin tamani na mace ni ba ta kai ba ta in zo in yi gwagwarmaya da ita ko in zo mu hau wani teburi na magana tattaunawa ƙarya ne uwar tamani ba ta haifi ɗiyan da za mu zo mu yi magana da ita ba duk ɗiyan da uwarta ta haifa mata gaba ɗaya wallahi babu wanda take isa ma mu zo mu yi magana da ita amma dai ta yi magana da dole za mu maida mata raddi mu yi mata magana daidai iya abin da take da abu na farko take magana cewa za ta kirawo yahudawa za su gama kai da yahuda da nasara wannan abu ne wanda kafin ma ke ki dan kina dabba ce da kikiya mun jima da sani mun jima da sani irin masu wannan in ko kuma wanda ya tamanto irin karnuka irin ko karnukan yahuda wanda suke can a europe ko kuma a kasashen duniya wai suna amso kwangila don su zo su watsa wai al'adu ko kuma su watsa wai rushin mutunci da kabilanci da abubuwa wai a ga hausawa wannan dai afirka kowa ya sani da babban murya mun gai za mu ƙara faɗi afirka ta babbaku ce afirka ta babbaku hata ce uban duk da bata ma bai fita bar afirka niger ta hausawa ce ta babbaku ce ta kowa da kowa ce wanda yake son zaman lafiya wanda duk bata ma bai ta bar ƙasar don uban shi wallahi za mu jure kowane irin abubuwa guda uku ba za mu jure su ba duk kutumar uban da zai fito ya dinga ce mun bayi wallahi wallahi za mu hau teburi na kutumar uba da mu da shi ba za a zanna lafiya ba abu na farko mun yarda ba ma shakkar duk mutumin da yake jin ya ɗauko wata tafiya ko ya yi jagoranci akan wani kabilanci ko kuma akan wata buru uba akan baka fata daidai muke da shi wallahi ya hau duk inda za ya hawa za mu iya bi shi wallahi a buga da mu da shi ba ma shakka sannan kuma a matsayin kin na mace wadda baki ma san abin da kike ba mace macen wadda bata cika mace ba karya dabba aladiya wadda kike ɓoye fuskar ki ki da kike ɓoye fuska a watsayin wajen shekara hudu ko kuma kina project in wata proje wadda zaki jagoranta kuma ɓoye ki fuskar ka har yanzu fuskar ki ɓoye take ba a san ki ba zaki buga damuwa da fuskar mu take ga hili ba ma ɓoyo kuma ki ce wai zaki buga wallahi ƙarya kike mu da ke ƙanana ƙanana ma wallahi ba za iya da mu balle manya manya wannan dai ƙarya kike yi wai sai Ibrahim sai Abdurrahman Chani su Ibrahim Traore su Usman Sanko wannan sun fi karfin ki sun fi karfin ubanki da uwarki da kowa naki a gaya miki da babban murya muna tura sako ki jiya da ke da ire-iren ku masu wannan project din wallahi mun fi karfin ku ba wani dan kutumar uba da zai zo wallahi wai ce wai zai dawo da wata bauta ko zai dawo yana ce min bayi ko babbaku ko wani wane ne tabbas mu babbaku ne masu zuciya ta kwarai ta jini ta ado a gani wanda mun yarda da manzan Allah mun yarda da addini da kitabu wannan yahudanci ne da nasaranci in kunna ya ji jiki ya tsira in kina so ki bari in kina so ki ci gaba